Demokradiyya a yau. Cikin shirin wa yake da gaskiya ne game da makomar Ibrahim Magu ɓangaren zattaswa ko majalisa, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba a Najeriya Majalisar Dattijan Ƙasar ta yi barazana ko kuma ta ayyana cewa ba za ta ci gaba da aikin tantance waɗanda ɓangaren zartaswa ta miƙa mata ba, har sai sashin zattasuwan ya mutunta ƙin amincewa da Ibrahim Magu a zaman shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC. ga shimfiɗar da Nasir Adamu Likaya ya haɗa mana. Senate do suspend all issues relating to confirmation of nominees. Majalisar dattawa daga yanzu ta ɗauki matakin dakatar da tantance duk wasu mukamai da sashen zartarwa zai turo sai an warware takaddamar hurumin tantance naɗa mukamai kamar yadda yake kunsha tsarin mulki. Sanata Dino layi ke magana gaban majalisar dattawa bayan gabatar da sunan Larai Bajabiya Mila da mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya yi don a tantance shi ya zama babban daraktan hukumar kula da caca ta ƙasa. Dino ya ƙara da cewa zama wajibi mukaddashin shugaban ya aiwatar da matsayar majalisar ta kin amincewa da tantance wasu mukamai misali na mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago. I want our prayer to urge the acting president to withdraw his earlier statement that the Senate doesn't have powers. No, wait, excuse me. He should Nan kuma sanata Kabiru Marafa ne ke bukatar mukaddashin shugaban ya janye kalamansa na cewa ba ma bukatar tantance magu daga majalisar da biyo bayan ra'ayin lauya Femi Falana tun daga wannan mukami da aka turo da yi kama da na EFCC kuma ana bukatar a yi tantancewa. Kaga an ce shari'a na hankali ni ba lauya ba ne ban yi karatun harkoki na shari'a ba amma gaskiya kaina ya ɗaure domin ina ganin da ya kamata idan wancan magana yadda take haka nan shi mutum ya bukar da shi shugaban ƙasa ya yarda da ita to da wannan ma suna da bai kamata ya kawo shi ba sai ya tsaya cewa ya tsaya akan waccan magana wanda ya yi. Maraba ya ce don wannan matsaya ma har sauya masa kalamai aka yi kan yunkurin naɗa shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ya zama mukaddashin shugaba. Abinda na ce majalisa sam ba ta da hurumin naɗa wani ga sashen zattawa. Hakanan shi ma sashen zartawan ba shi da ikon naɗa mukamai a sashen majalisa. Ba kamar kaman sashe na shari'a ba sashe na shari'a shugaban kasa ke na majalisa ta tantance amma shugabancin Najeriya mutane suke zaɓen shugaba da mataimakin su. Yan majalisar nan da yawa wasu suna ganin kamar ba a mutunta su an zaɓe su su zo su yi aiki amma kullum abu ya faru a gwamnatin Buhari sai a ce ka ga yan majalisar nan ne suke kawo matsala. Ai ba a magana haka kawai akwai abubuwa da yawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura musu sun yi saboda biyan bukatan kansu. ba ba su da iko su su ki amincewa da abin da ya tura musu suna da iko amma gaskiya akwai wani abubuwan da ba su da iko kamar kamar takaddama da suke akan maguna shi magu me yayi musu wanda suke ta cewa dole sai magu ya tafi sai magu to ina zai je su me suke yi muryar da kuka ji a ƙarshen rahoton Nasiru ta dan siyasar nan Abubakar Shehu giya da ne na tambayi barista Modibo Bakari shin me tsarin mulki ko dokokin ƙasa suka ce ne game da nadawa da hurumin tantance shugaban wannan hukuma hukuma ta EFCC? A EFCC wanda ake sani da Economic and Financial Crimes Commission an kafa ta ne a ƙarƙashin dokar da take cewa EFCC Act na 2002. To a cikin wannan sashi biyu na wannan dokar an nuna idan za a kafa akwai yadda aka sa a shugabanci na wannan wurin akan shaman na na commission shugaban ƙasa ne yake da wannan fawa na wato iko na nada wannan wannan shugabanci wurin a matsayin shaman kuma zai kai majalisar dattabai su je su tabbatar to amma kasan confirmation daban da approval a gargashin doka sai eh, matsalar da ake samu shi kuma tsarin mulkin najeriya yana da wani sashi na gari da saba'in da daya wanda yake nuna kaman appointment na extra ministerial department wanda ake gani ita hukumar efcc tana karkashin wannan extraministerial department wanda aka bada wannan. Wannan matsayi da mukaddashin shugaban Najeriya ya ɗauka na cewa ba tilas ba ne sai an samu amincewar majalisar dattijai kafin wadda yake rike da wannan mukami ya ci gaba da rike wannan mukami na fahimce ka abin da kake cewa kenan in kuma haka ne a wani bangare na tsarin mulki ne ba da wannan iko a'a a tsarin mulkin Najeriya babu wannan iko kwata-kwata zaka majalisa ba ta da wannan iko a tsarin mulkin Najeriya kuma tsarin mulki na daga sashi na har zuwa sashi na ɗari uku da ishirin wanda shine ƙarshen sashi kenan a cikin na tsarin mulkin Najeriya babu inda aka nuna majalisar dattabai tana da iko na i ko rashin i akan wannan babu ma batun zancen ta baki da domin inda tsarin mulkin Najeriya ke bukata na wani abu za a yi shi yana fitowa ƙarara ya faɗa ga yanda ake yin sa ko kuma ga mai yin abu to tunda bata faɗa haka ba to sai aka ɗauka tsarin mulkin Najeriya kuma bisa ga sashi na ɗaya karamin sashi na uku shine ke rinjaya a kowace doka a Najeriya to da haka tunda bata faɗa haka ba to ba ta bukata kenan da shine kenan dokar tsarin mulkin Najeriya ba ta bukatan ya tabbatarwa ko makamancin haka na majalisar dattabai don haka babu ma bukatar wannan tunda wannan hukuma an ɗauke ta a ƙarƙashin abun da ake kira extra ministerial department ne to a wannan ne ba suke fi wato bangaren zartarwa na gwamnati suke dogarowa to a sai suna duba kuma tun da tsarin mulki bai faɗa ba don doka ta ƙasa wadda ta kafa hukumar efcc ta faɗa dole sai an kai ba ya zama tilas ba ne to amma ni ya gani a ita dokar da ta kafa efcc da kanta eh. tana da matsala ne tana da matsaloli da yawa hmm. eh amma um, barista modibo tambaya ta ita ce bangaren zattasuwa ta je gaban wannan majalisa ta gabatar da sunan Ibrahim Magu Hasobi tana neman majalisa ta amince da shi. Majalisa Hasobi ta ki amincewa da shi. Daga baya kuma yanzu bangaren zattasuwa ta juya ta ce a'a ai majalisa ba ta da hurumin in haka ne dan tun da farko majalisa bangaren zattawa ta gabatar da sunansa in dai majalisa ba ta da hurumin tantance shi idan doka bata ba da umurni na yin abu ko bata ba da abin ma don kana yin sa ba bisa doka ba ba zai sa abu ya zama doka ba ko kuma amintacce a wajen doka ba yawan yin abu ko ka taɓa yin abu ba zai zama da abun doka ba amma kuskuren da bangaren zartara suka yi ta yi suna ta dogarowa kan sashi na biyu na dokar ta kafa hukumar efcc wato eh, eh, economic and financial crimes commission act na 2002 suna dogarowa wannan sashin ne suke kaddamar da shi ba su koma suka yi nazarin tsarin mulkin najeriya ba to tun da suka riga suka fara za ka kai sunan shi a tabbatar da shi ba saba ma doka ko wata doka aka yi ba Dodai bisa ga doka ne aka yi domin dokan da ta kafa wannan hukuma tana da iko ta nuna kuma duk hukuma da aka kafa doka da ta kafa tana da iko ta nuna ga yadda za a yi na nadinadin mukamai da kuma ayyukan mutane da kuma sauransu da haka dokar ba a saba doka ba don an yi amma kuma in ba a yi ba aka koma aka fake kan tsarin mulkin najeriya to dole sai a kaddamar da gyaran wannan dokar domin ita ma dokar an kama ta ne a bisa ga dokar wato iko da ake da shi na tsarin mulkin Najeriya. Ganin inda aka kai kan wannan matsala kuma ganin mataki da ita majalisar dattijai ta ɗauka game da eh, naɗe-naɗe da za a turo mata nan gaba. ta yaya za a warware wannan matsala? To yanzu tun da kowa ya ɗauki matsayi daban. To kuma aka gagara samu jituwa a tsakanin su akan wannan maganar ba. Kuma ita majalisa na dokoki ba su da iko ta ce sai a saukar da mutum. Don an yanzu ba ce ya zama tabbatacce ba ne. Yana da riko ne yake yi. To riko kuma ba a nuna ga lokacin da riko yake karewa ba. Amma Eh. wani da za a yi a warware wannan abu sai an je an nemi fassarar da kotu zai iya bayarwa akan wannan magana duk sai an nemi fassarar kotu wa zai so tafiya kotu na ga wasu sanatoci na cewa in bangaren zattasuwa bata amince da abin da majalisar dattijai ta ba ta tafi kotu ita majalisa ba ta iya zuwa kotu ne duka kowane bangare na iya zuwa kotu duk wanda ya ga dama in dai kawai duk wanda ya riga ya je kotu to ɗayan ba zai je kotu shi kuma daban ba in bangaren majalisa suka je kotu to dole sai wannan su saurara in ko ba nuna wanda ya je kotu ko ya riga zuwa kotu shi ke da gaskiya ko rashin gaskiya ba shi kuma wani bangare daban don haka duk wanda ya je kotu ba ma majalisa ko bangare tattara ba ko ma wani wanda yake da haƙƙi a cikin hukuma yana iya zuwa kotu ya nemi bayani in har zai nuna yana da hurumi kuma da dalilan da na hurumi wannan kuma wani bangare na doka na na na sashi ne na ilimin shari'a to amma dai ba a ce ga wanda zai fara zuwa ko duk wanda ya je kotu daidai ne don fassara ba ta canzawa kuma waye ya je Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Kaya da barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.